sai a dinga tunawa da shi mahaifin shi din shi yasa wani mai hikima yake faɗi dangane da mai mutuwa dangane da matacce ya ce idan yana da ɗa nagari to bai mutu ba idan mutum ya mutu sai aka bincika aka ga cewa yana da ɗa nagari, to bai mutu ba in ji wannan mabautin hikima din amma aka bincika aka ga bai da ɗa to ya mutu ba a lura ba saboda haka idan Allah subhanahu wata'ala yana son mutum da alheri bai matar da shi har sai ya nuna mashi magajin shi to kuma shi wannan magajin ba haka ne yake zuwa baya mutum ya zama nagari ba haɗari ba ne yana zuwa ne akan asasin eh, aiki da sa'ayi masu yawan gasken gaske musamman a wannan zamanin da muke ciki wanda nake son in tattauna shi kada yana da muhimmancin gasken gaske ya zama cewa an tarbiyyantar da yara da 'ya'ya akan nagarta ma iyayensu saboda nagarta ma iyaye shara'i ce daga cikin sharuɗin samun yarda Allah subhanahu wa ta'ala ya zo cewa wani saurayi wata rana zai yana ciwon ajali zai rasu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ya zo ya zauna a kan shi daidai kan shi sai ya ce mashi ya ce la ilaha illallah sai wannan saurayin ya kasa fari sai harshen shi ya daure haka ya faru so da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana so ya lakana mashi kalmar shahada amma shi wannan saurayin ya kasa ya faɗi wannan kalmar shahada don to sai manzo Allah ya duba a cikin ɗakin ya kalli wata mata ya ce wannan yaron yana da uwa wadda ta haife shi sai ita mata ta ce e ni ce uwar shi sai ya tambaye ta cewa kina fushi da shi ne sai ta ce mashi e manzo Allah ina fushi da shi shekara shidda yau ban yi magana da shi ba sai ya ce mata to ki yarda da ranki to shine sai ita mata take cewa Allah ya yarda da shi da ka ya manza Allah to a lokacin da ya ce ma yaron ya ce ma saurayin ya yi kalmar shahada a lokacin sai iya yin kalmar shahada sannan an ce isa alaihi salam isa adabi isa alaihi salam wata shekara ya taɓa wuce wani kabari sai ya ji ana azabtar da wanda yake cikin kabarin annabi ne daga cikin wadal azumi. minar rusul zai iya sani sai ya ga sai ya ji ana azabtar da wanda yake cikin kabarin to da shekara ta kewayo ya zo zai wuce wannan kabarin sai ya ji mutumin a natse ba a yi mashi azaba to shi ne sai ya tambayi Allah subhanahu wata'ala ya ce ya Allah na wuce wannan kabarin shekarar da ta wuce bara amma na ji ana yi ma wannan ma'abokin kabarin azaba yanzu kuma na zo wucewa na ji ba a mashi azaba to shi ne sai Allah subhanahu wata'ala ya gama Isa alayhi salam ai dan mutumin ne ya mashi tadaruki an lura dan mutumin ne ya riskan mashi ya cika mashi kibin da yake da shi wanda yake wannan da yake mashi azaba sai Allah ta'ala ya ce ya gyara hanya yaran dan shi ya gyara hanya sannan ya tattaro maraya ya ya taimaki maraya ya ciyar da shi albarkacin wa'annan guda biyun sai ya zama Allah subhanahu wata'ala ya daina ma mahaifin azaba sannan ba ya zo ba a cikin hadisi wanda dukkan magabaki ɗaya mun sani akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa babu abin da yake ragewa daga cikin aikin nan adamin ya mutu sai guda uku wata sadaka mai gudana wadda ya aikata sai ta wanzu bayan shi mutane suna amfana da wannan sadaka da wannan tana amfana shi ko ya mutu ko kuma wani ilimi wanda ya bari wanda mutane suke amfana da shi a bayan shi wannan shi ma yana taimakon shi ko da ya mutu sai kuma ɗa wanda ya bari nagari wanda yake mashi addu'a nan guda uku su ne suke amfanin mutum ko da ya mutu ko da ya mutu ya tafi duniyar barza saboda haka yana da muhimmancin gasken gaske ya zama cewa mutane sun riƙe 'ya'yansu sun tarbiyyantar da su tarbiyya mai kyau ingantatta wadda za ta wanzar da su ta rayar da su su 'ya'yan nake nufin rayuwa mai amfani mai albarka eh, yana da muhimmanci sosan gaske gaske ya zama mutane su kare musamman a wannan rayuwar wadda muke jiki a yau wadda abubuwa da yawa suna iya zuwa su zama sabubba na karkacewa da bijirewar yara mutanen gimba ya dattawan gimba ina so in sanar da ku tare da ni uh, tare da ni akan cewa wayannan ƴaƴan da kuke gani wayanda kuka haifa wayanda kuke rawaya da su a cikin gimba ba fa ƴaƴan gimba bane ƴaƴan duniya ne ƴaƴan duniya ne ƴaƴan waya ban san ko kuna ji na ba ƴaƴan da kuke ganin kun haife su wai ko kuka haife su ba ku fa san su ba saboda su 'ya'yan waya ne wannan wayar kuna jina sosai wannan wayar to su 'ya'yan kuɗin 'ya'yan wannan wayar ne kar ku yi tsammanin kun san su dole sai kun yi aiki wurjanjan sai kun yi aiki tuburu kafin ku iya kwato su daga hannun waya da duniya kada ku yi tsammanin kun san su kada ku yi bacci kada ku huta sun ma san waye fiye da ku sun san waye fiye da mu kuma su ake nufa kafin a nufe mu kafin a nufe ku a waya da akwai ba masu yawan gasken gaskiya cikin duniyar nan ko da ba waya wayanda za su iya sa yaro a cikin sauki ya fantsare kada ku dinga ganin wai a nan cikin gimba kuke a'a su ba a nan cikin gimba suke ba su a cikin duniya suke suna jin kaɗe-kaɗe ba iyaka marasa kyau tun daga masu gudu su gudu ya zuwa ga masu zama su zauna ya zuwa ga abin da ya wuce wannan duka suna jin. suna kallon wasannin kwaikwayo da fina-finai ba iyaka a wayannan wayoyin da kila ko kuke sai masu ko kuma so suke saye da kawukansu, wani lokaci ma suna yin amfani da wayoyinsa amfane ku kila suna ba ku labarai wayanda suke gani a cikin wayoyin kila suna ƙara waye muku da idanu suna bude muku kwakwale da sauransu da sauransu wayannan nan akwai su sannan ɗaya ɓangaren mara kyau shi ma akwai shi kuma shi ya fi yawa yanzu nan za a ga yaro ya zama bayan da kai mashi kai lissafi ba za a gan shi ya fara shan kwaye-kwaye ya fara shaye-shayen kwaya za a ga yana shan barasa ba lura ba za a ga yana ɗabi'u ba a san irinsu ba za a ga yana shiga wadda baka taɓa saninta ba sannan wani lokaci sai al'amarin ya lalace tukunna kafin ka ankara kafin ka farga kafin ka sani in baka da kula da bibiya suna haduwa da mutane daban-daban a cikin duniya a waya suna gaya musu abin da suka ga dama suna shaitar da su da yawa daga cikin mutane a yau malamansu a waya suke kuma yawancin abin da suke gaya musu din ba gaskiya ba ne ƙarya ne kun gani ah, su kan yaran ya kamata su fahimci wannan kun ga yawanci mutane ba za mu gane ba sai mun ji ranar alkiyama wurin Allah subhanahu wataala alqur'anin nan da domin shi muka taru a yau ya yi kaito mana lahira ya yi kaito mana hisabi ya yi kaito mana nadama da mutane da yawa za su yi Allah subhanahu wataala misali yana cewa wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi ko ka tuna da ran da azzalimi zai ciji hannayen shi ya kira shi zalim Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi zalim ya jama'a wato ya cuci kanshi zalama nafsahu ba lura ba ka tuna ran da azzalimi sunan shi kenan ranar alkiyama ba lura ba azzalim yawma yaqulu zalim da alif da lam sunan shi na kenan da ya ta'arifin shi kuma ka tuna ran da azalimin zai ciji hannayen shi ya kulu yana cewa ya laita ni takhastu ma'ar rasuli sabilan a rannan ka tuna ran da azzalimi zai ciji hannayen shi ya kowa inna makaranta alkur'ani ku sani akan cewa bayan haddace alkur'ani da iya karanta shi akwai wani nauyi fiye da wannan wanda ya bi girma Shi shine dabbaka shi in muka ce mutum hafiz abinda muke nufi ba wai shine wai ya kawai haddace lafuzza da ayoyin alkur'ani ba abinda muke nufi ne ya kiyaye shi alkur'anin ya kiyaye shi alkur'ani din ba lura ba yana cewa ka tuna da ran da azalimin zai ciji hannayen shi yana cewa kai kyona ranar ne zai na nadama yana cewa kai kyona da ma dai na ɗauki hanya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Kulu ya laita ta takhaftu ba'ar rasuli sabilan yana cewa ya kai cona da ma dai a ce na ɗauki hanya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba lura ba ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalilan shine abin da yana cewa ya kai jona ina ma dai da a ce ban ɗauki wane ya zama abokina ba kafin a kai wannan ranar muke magana da ma dai a ce ban ɗauki wane a matsayin aboki ba laƙad aballani yi zikri ba da ja'ani wa kana shaytanu lil insani khazula hakika ya batar da ni shi wannan wanadin wannan wanan wanan nan ba kowa ne a yanzu a nan wurin shi yasa ba ambaci sunan shi ba shi wanan mai batarwa duk mai karkatarwa daga hanyar Allah daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakika ya batar da ni daga ambatan daga shi alkur'ani laqad adallani ani dhikri hakika ya batar da ni daga barin ambatan ba da ani bayan ya zo man kuma hakika shaidan ga ɗan adam ya kasance mai taɓarwa ne wannan shine abin da muke tsoro sannan ka tuna a wani wuri a cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala na cewa eh, qala qarinuhu qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id kuma abokin gwamin shi rannan zai ce karin din anan shine shaidan ya jama'a abokin gwamin shi shi mutum a rannan zai ce ya ubangiji ban tsagawantar da shi ba masu rumfan ma sun fi rashin nasuwa ko gaskiya ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah karin ɗin shi wato kenan abokin gwamin shi tsarai shi takwaran shi abokin shi wanda shi ne shaidan a cikin wannan ayar ba shine karin din farko da yake cewa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid ba wannan ba wajen mala'ika yake nufi mala'ika ne karin ɗin can wanda yake rubuta komi da komi da yake aikata mai kyau ko mara kyau wannan karin ɗin kuma shine shaidan yana cewa rannan zai yi maka bara'a rannan zai bara'anta daga gare ka rannan zai kokuta rannan zai cire halaki na batarka daga barin shi ce ba shi kwatar da kai ba ya ce rabbana ma a ya ubangiji ba ni ne na tsagawantar da ba ba ni na sa mashi girman kai ba ba ni na jabbara shi ba wato ga da islahi ba ni na tilasta shi ba akan ya zama mai tsagawa ranar zai kubuta shaidan a ranar zai kubuta ya ce ya ubangiji ba ni ne na daga wajen da shi ba ban takura mashi ba ban tilasta mashi ba ban jabbara shi ba kan ya bagawa walakin amma yadda al'amarin ya kasance ni shaidan zai gaya ma Allah ranar ya kuma ta faro shi da kai walakin kana fi dalalin ba'id shine da kanshi ya kasance wato shi ya zaba shi da shi ya kasance a cikin ɓata ciya? kaga a ranar shi mutumin zai kokari nuna ta ai shaidan ne ya batar da shi lala shaidan zai ce a kai ne masu ba ni ba batar da kai ba kawai da'awa na yi na kiraye ka ne na sawwala maka kai sha'awa abin da na gaya maka da ganin damanka da zaɓin ka gabi walakin kana fi zawalin ba'id sai Allah ta'ala ya yanke masu wannan jayayya da suke da shaidan da shi yace la taqtasimu ladayya faqad qaddamtu ilaykum bil wa'id a lokacin sai Allah subhanahu wata'ala ce musu ku daina yin husuma kada ku yi husuma a wurina ni a gaba na ba yin husuma kada ku yi husuma a inda ni alhalin na riga na aika muku da narko na riga na aika muku da gargadi na riga na gaya muku abin da zai faru idan kuka bace ma baddalul qawlu ladayya wa ma ana bi dhallami lil abid ai ni ba a ba a musanya maganganu a gabana ba a da maganganu ba a zuwa ai gardaddami a gabana wuri na ba wurin wasa ba ne shikenan Allah ta'ala ya bada umurni cewa a kai shi ya zuwa ga wuta sannan ba mun karanta ba a cikin cikin suratul zukhruf har yanzu cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana fari al-akhillau yawma idhin al-akhillau yawma idhin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin abokai fa abokai na kudda da kud na kusa sosai a wannan ranar ranar alkiyama ya jama'a wadda ake jin kaman wasa abokai na kudda da kud na kusa a wannan yinin sashen su za su zama makiya sashe sai waɗanda suka ji tsoron Allah sai wanda yake a kan asasin tsoron Allah suka yi mu'amala da kowa a cikin duniya a yau gara ma ka san wannan tun yanzu a akan cewa asasin alakarka da kowa ne ne ya zama tsoron Allah kuma da wata. ba abota hamimiyya ta zuciya ba saboda abokai abokai a nan abokan gaba ne ranar kiyama alakhilahu yawma izin ba'dhum zuhun ba'dhin aduwwun illal almuttaqin abokan kud da kud a wannan ranar sashen su abokan gaban sashe ne sai waɗanda suka ji tsoron Allah subhanahu wataala to da ka gane wannan abin da yake da muhimmanci shine wannan ranar kiyama da shi ne tsoro inna akramakum indallahi atqakum wanda suka fi kowa ɗaukaka da karamci da a wurin Allah su ne da suka fi kowa tsoron Allah saboda haka dan Allah asasin alaƙarka da mutum ka fatta ta zama tsoron Allah wayannan yara a musu tarbiyya akan wannan a nuna musu akwai asbab muka ce masu yawan gaske gaske a duniyar nan a yau wanda suke iya sanya yaro ya fadare har babba ma ya fadare balle yaro har babba ya fadare balle karamin yaro a tabbatar da an san abubuwan da suke ba'amala da su musamman mutumin da yake bai da kwakwalwa mai kaifi musamman mutumin da yake ya cika wauta musamman mutumin da yake ya cika sauki a tunani musamman mutumin da yake ya cika jahilci musamman mutumin da yake yana iya tasirantuwa a cikin sauki da sauri irin wayannan za ka same su a kan cewa abokansu a mafi sauƙin yanayi za su iya ɓatar da su su fadarar da su su masa wa'azozi na shaidan sannan ya zama sun bi wayannan wa'azozi na shaidan nan sun bi su sun ɓace tare da su dole ne ya wajaba a kanka a matsayinka na mahaifi ya wajaba a kanka a matsayinka al'imam uh, a sajjad a al'imam zainal abidin alaihi salam a cikin misalin lorgo din shi yana magana dangane da haƙƙin ɗanka a kanka haƙƙin ɗanka a kanka yana so na maka akan cewa ya wajaba a kanka kai mashi tarbiyya yake cewa ka sani akan cewa shi dan kaɗin daga gare ka ya fito kuma ana jingina shi ne zuwa gare ka mudafun ilai minka wa mudafun ilai ka sani akan cewa dan ka daga gare ka ya taho sannan kuma ana jingina shi ne zuwa gare ka saboda haka kula da shi kai mashi tarbiya Allah zai tambaye ka ranar alkiyama dangane da shi ya waje ba akan zaton cewa su abokan shi da so yake mu'amala ba lura ba ina yake zuwa dole ka san ina yake yammata ina yake wayewa gari a ina ya kwana a ina ya tashi da su waye mu'amala a ina ya yammata ba lura ba wanne ne abokan shi menene ma'lumat da suke shiga cikin kwakwalwar shi me suwa ya akidojin shi ba lura ba irin wani na ga baki da dole ne dole ne ka sani ya waje ba akan ka sani in baka sani ba Allah zai kama ka rana alkiyama dole ka ladabtar da shi ladabtarwa ta addini malamai sanya bayanin yadda ake ladabtarwa ladabtarwa addini ba su ɗaya maka ce maka abu na farko shi ne ka sa su san Allah yaran su san Allah san manzan shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam san ahlul baitin shi alaihi salam sannan su san alqur'ani su san sakon da Allah subhanahu wataala ya kuma zan shi da shi su karanta alqur'ani da su haddace shi in zai yiwu su kiyaye shi a gaban su da sirarsu da a rayuwarsu a duniya